za su bar PDP ne ko ko a'a har yanzu dai gwamnonin sabuwar PDP na cewa su ne ginshiƙen jam'iyyar. Da nuna farin ciki da yadda babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin dawo da sakataren sabuwar PDP Olagun Soye lola kan mukamin sakataren uwar jam'iyyar. Take dai wasu suka yi zargin ba mamakiwar PDP da da hannu wajen neman kwato Onyinlolan don wargaza lissafin sabuwar PDP. sai dai gashi kwatsam jam'iyyar ta dakatar da wani lolan da su kawo baraje har ma da ambasada ibrahim kazaure da ya sha lasar takobin sai sun kau da bamanga shugaban kungiyar tazarcen jonathan tafi dambo ga abubakar aliyu ya ce gwamnonin sabuwar pdp za su gaji su dawo karkashin bamanga wasu jam'iyyu suna can sun fara ma kamfe mu kuma yanzu ga munan an ban mu muna ta faɗa cikin gida wanda ke bai kamata ba kana ga shi bamanga tukur yana da niyyar ya haɗa wannan jam'iyyar alhali an ma dakatar da wasu daga cikin waɗanda ake ji sun ware sun kafa sabuwar pdp a'a wannan tambaya da kai na yi mamakin ka me yasa kike cewa wannan ah, ban manga ma za ka ciya zai yana da niyya ga niyyan mata ya to ga hili in ban da ma ban manga yana da haƙuri yana da dauriya da ya ba kawo haka ba dan fusawa sawaba Husaini Gariko ya shawarci gwamnonin sabuwar PDP da ke jan kafa da su yi taka tsantsan idan ruwa zai ci mutum in an miko mata kwabi to zai kama ko da takobin zai rage masa yatsutsunsa guda biyu ya zubar guda uku to zai yi kokari ya rike wannan takobin to ni abin da nake bada shawara rike wannan takobin a yanzu ya cinye musu yatsutsun guda uku ya bar guda biyu su tsira da sauran guda biyu shine su ala domin in ka duba za ka gani ba za fa ka zo kai faɗa da mutum ka yaƙe shi kuma ka komo gurinsa ku zauna ku yi tafiya da shi sannan zo yarda da kai ba wannan ina ganin akwai kuskure in har suka yi kuskure suka koma suka ce za su je su haɗe da wannan tafiyar sai dai in sun yi damu dama sun samu dama sun yadda cewar yakinsu ya yi musu nasara jonathan ya ce ba zai shiga takara ba su fito da wani takara daban ba wanda ba jonathan ba to in sun samu wannan to sun tsira amma in dai har shi ne zai yi takara to ina gaya maka cewar ya kamata su zama kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu kuma a barka ka bata ruwa in dai wannan rikici ya ci gaba haka to jonathan ka iya zarcewa don tsintsiya ɗaya ba ta shara shine ra'ayin ɗan siyasa garba tela Eto eh mu kuma za mu zauna mu ta mutu alkunutu muna musu tofin alatsi ne in dai ba za su dawo da ƙasan nan da martabanta ba alhaji adamu gaskiya dole sai sun dawo talakawa yancinsu saboda mun fada wata rigimar da ba mu san kanta ba a ce har yanzu dan najeriya yana sha'awan gullok ya zo ya wuce to ina ganin mun shiga wani hali sai dai addu'a da mu da kiristocin arewa allah ya sa mu kubuta daga irin wannan mulki da muke ciki mutane dai da ke marmarin gwagwarmayar 'yan sabuwar pdp sun fara samun sanyin gwiwa don kamar tafiyar ba alƙibila ɗaya nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya